Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shirin namu zai duba wata dambarwar da ta taso wa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ne, inda wasu 'ya'yan jam'iyyar ke yi wa jagoranta Bola Ahmed Tinubu zargin ƙoƙarin mamaye jam'iyyar domin biyan bukatun kansa. To kamar yadda kuka ji, wasu 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun sake fitowa suna zargin jagoran jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu da take-taken mamaye jam'iyyar wajen sanya magoya bayansa a mukamai daban-daban cikinsu har da shugabannin majalisar dattawa da na wakilai domin share masa hanyar zama shugaban ƙasa a shekarar 2023. wannan ya sa wasu ke bijirewa matsayin jam'iyyar na gabatar da sunayen sanata ahmed lawal da honorable femi bajabiamila a matsayin shugabannin majalisun dattawa da na wakilai to ga alama bola ahmed tinubu bai ji daɗin wannan zargi ba kuma ya mai da martani inda yake cewa matakan da yake ɗauka na goya wa shugaban ƙasa muhammadu buhari baya ne musamman ganin yadda shugabannin majalisar yanzu suka yi ta yi wa shugaba buhari zagon ƙasa wajen ƙin goyon bayan shirye-shiryen da yake gabatar musu Sanata Tinubu ya gabatar da wata sanarwa ga manema labarai inda ya zargi Sanata Bukola Saraki da Honorable Yakubu Dogara da yi wa Buhari zagon ƙasa. Abdurrahman Gambo Ahmad ya ga sanarwar kuma ga rahoton da ya haɗa mana. yayin mayar da martani cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai jagoran apc bola ahmed tinubu ya ce yana goyon bayan sanata ahmed lawan da honorable femi gbajabiya mila ne saboda ladabi da biyar da suke yi wa jam'iyyar apc da kuma shugaban kasa muhammadu buhari tinubu wanda sanarwarsa ke zama mayar da martani kan zargin da wasu suke masa cewar yana neman kafa shugabannin majalisun ne domin biyan bukatar kansa lokacin zaben shekarar 2023 jagoran ya yi watsi da zargin inda yake cewa bukatarsa ita ce ta taimaka wa shugaban kasa muhammadu buhari wajen ganin ya dawo da najeriya cikin hayyacinta da kuma dora ta a hanyar ci gaba jagoran ya ce zai zama babban kuskure a gare shi ya ɗauki matakin karo da manufofin shugaban kasa muhammadu buhari inda ya kara da cewar masu matsayar fan siyasa mutane ne da ke adawa da manufar shugaban kasa buhari sanarwar ta ce zai zama babban kuskure tunubu ya kau da kansa daga taimakawa shugaban kasa wajen cimma manufofinsa lura da irin matsalar da aka samu da shugabannin da ke jagorancin majalisa a yau da yadda suka dinga taɗe kafar shugaban ƙasa wajen hana shi cimma muradun da ya sanya a gaba ta hanyar ƙin amincewa da kasafin kuɗin ƙasa sai lokacin da suke so da kuma yi wa kasafin garin bawul saɓanin yadda shugaban ƙasa ya gabatar tinubu ya zargi shugabannin majalisar da zabtare kuɗaɗen manyan ayyuka da shugaban kasa ya ware domin amfanar jama'a zuwa karkata su zuwa wasu ayyukan da 'yan majalisun kawai za su amfana saboda haka bola tinubu ya ce muddin ba a yi wa tufkar hanci ba wajen samo shugabannin da za su taimaki shugaban kasa muhammadu buhari aiwatar da manufofinsa to ana iya komawa gidan jiya dangane da wannan sanarwa mun ji ta bakin mai magana da yawun shugaban majalisar datta bukola saraki wato muhammad isa kuma ga tsokacin da ya yi duk wanda yake bibiyar tafiyar siyasar ah, bola tinubu da shugaban majalisar dattawa ba zai yi mamakin wannan kane-kane da surutai na bakin kasuwa da shi tinubu ya yi akan bukola saraki ba saboda har abada tun daga zaben 2015 mun san ba wanda ke da bakin jini a tinubu irin bukola saraki saboda rawar da bukola saraki ya taka ta ganin ya hana shi cimma burin zama mataimakin shugaban kasa a 2015 a bisa hujja cewa ba daidai ba ne a ce shugaban kasa buhari yana musulmi ya ɗauki bola tinubu mataimakin shi a matsayin shi na musulmi wannan dalili ne sa har a yau bola tinubu bai yake masaraki ba kuma har a yau yake ta surutai na irin wa'innan wanda ya yi wannan mun riga mun saba da shi kuma in ka duba duk bayan wata uku sai ya yi irin wannan surutan isa ya watsi da zargin cewa bukola saraki na yi wa buhari zagon ƙasa wajen aikin majalisa ba zan iya magana a madadin shugaban majalisar dokoki ba wato honorable yakubu dogara amma a matsayina na mai magana da yawun dr abubakar bukola saraki ina so in nuna mutane cewa wannan magana da bola tinubu ya nuna cewa ya jahilci yadda majalisa ke aiki domin idan ka tuna shi tsohon sanata ne duk da cewa duka 'yan shekara watanni ashirin da biyu kuma a mulkin soja da ya aikin majalisa kowa sai da ake aiwatar da ayyukan kasafin kuɗi kwamitoci ne na majalisa ke yi kwamitocin na akwai 'yan majalisu da yawa dukkan su daga kowace jam'iyya suna cikin wannan kwamitoci ba shugaban majalisa ke yi ba ah, kuma mutane ya kamata su duba su ga shi kasafin kuɗin nan tun da aka fara wannan takaddama musamman in akan wannan gwamnati ake magana yaushe aka kawo shi a gaban majalisa yanzu in ka ɗauki wannan wanda muke ciki an kawo shi a satin ƙarshe na watan disamba to ana so ne majalisa cikin sati biyu sati uku ta yi bajet ta kaddamar da shi idan ka ce kana son abu da wuri me ya kamata ka yi ka kawo shi da wuri Jami ya ce ya dace Tinubu ya tambayi shugabannin hukumomin gwamnati da ministocin Buhari da ba sa son zuwa kare kasafin kuɗin ma'aikatansu a gaban majalisa. Abin da mutane ya kamata su duba me ya hujja yadda shi Tinubu ba zai tambayi mutanen da shugaban ƙasa ne na naɗa irin ministoci da shugabannin hukumomin gwamnati wanda suke ƙin zuwa gaban majalisa su kare wannan kasafin kuɗi kamar da doka ta bukace su in ba ka manta ba a waccan shekara da ta wuce sai da mai girma shugaban ƙasa da kanshi ya sa sakataren gwamnati wato Bas mustapha ya rubuta sakula wa ministocin na cewa dole su je su kare kasafin wannan ya faru bayan shugabannin majalisa sun kai mishi kukan cewa to mutanen nan fun sun ki zuwa duk yadda ka so shugaban ƙasa duk yadda ka so ka yi mashi yadda yake so akan kasafin kuɗi dole ne sai ministoci da shugabannin hukumomin gwamnati sun zo sun kare kasafin kuɗin da aka kawo amma idan ka sa siyasa da sarrai to shi ne sai ka rike idanka ga waɗannan gaske da take bayyana ta bakin muhammad isa mai magana da yawun sanata bukola saraki kenan to koya 'yan siyasa ke kallon wannan dambarwa barista abdullahi jalo masanin shari'a kuma ɗan siyasa ya yi tsokaci a kai a da farko da shi shugaban jam'iyya na apc na ƙasa asuwaju ahmed tinubu an sani zuwan dogara da saraki wancan kamar juyin mulki aka yi sun nemi a yi da su sun zo da new pdp sai ya mana ba babu wani sharuɗa sun ɗauka za a yi siyasa tsaftatacciya sai suka je suka munafurci jam'iyyar apc suka yi abin da aka yi to yanzu kuma zaɓe aka yi tantacce zaɓe aka yi karfe zaɓe aka yi mai kyau a ƙasa wanda ya dawo da Muhammadu Buhari ya kawo 'yan majalisar dattawa ya kawo 'yan majalisar tarayya. Barista Jalo ya ce ya dace shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ankara wajen samun waɗanda za su taimaka masa domin gudanar da ayyukansa. To shi kuma mai girma Muhammadu Buhari ya kamata ya ankara ya sani cewa ayyuka da yake kyawawa in bai samu 'yan majalisu a shugabancin majalisa ba ta ɓangarensa kuma yardadde wanda zai zo ya taimaka masa ƙudurorinsa to ya sani ba yana mataki na ƙarshe ne kamar yadda ake ta ƙoƙarin a ɓata masa abubuwan da yake yi ta hanyar tsaro wasu munafukai to in ya bari aka samu wani ruɓa-ruɓan shugaba na sanatoci da kuma shugaba na 'yan majalisar tarayya za a samu matsala. Ta bakin barista Abdullahi Jalo kenan. To yayin da ake wannan sai kuma mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ce ya dace Kano ta ci gaba da riƙe matsayinta na jagora a arewacin Najeriya domin kare kirarin da ake mata na cewa ko da mai kaje an fika wajen baiwa mata gurabu a majalisun jihohi da na tarayya domin kare muradinsu. Ga dai abin da mai martaba sarki ke faɗi kan lamarin. ya kamata kano mai waɗansu abubuwa da sauran wurare ba su ba yanzu muke muna son mata a cikin siyasa in dai za a ce matan mu za su fito su jayayya da maza ba za su bacin zabe ba ba dan ba za su iya ba wani abin kan ba za su iya ba yadda muka ga siyasa da 'yan daba da zagi da rashin mutunci ba za su iya ba yanzu misali shawara ga na ga 'yan jam'iyyar pdp na ga jam'iyyar apc ko ne manyan jam'iyyu yanzu ku zauna manyan jam'iyyu kamar yadda aka yi 1999 'yan siyasa suka yi shawara suka ce 'yan arewa ba za su nemi shugaban kasa ba sun baro kudu yanzu muna da 'yan majalisa 40 a kano ko mai zai hana ku zauna ku yi designating kujeru goma sha biyar women only kowace jami'a ta fitar da mace just one time bayan an gama wannan time din ku sake juyawa ku sake ɗaukan wasu goma sha biyar amma a kowace majalisa ya zama akwai akalla mata goma sha To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora kan wannan matsayi na mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da kuma martanin da ya biyo baya. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.